Assalamu alaikum warahmatullahi wa barkamu da sake dawowa zuwa cikin wannan sabon bidiyo a daga cikin videos namu na practical computer insha Allah ba tare da bata lokaci ba a wannan bidiyo za mu nuna muku a matsayin ka na dan koyo wato ya za ka kai display na dukkan files ɗin da ka bude wato ainihin abin da nake nufi idan ka bude files misali kamar wannan bara mun buɗe muku wannan kamar haka ta ya za ka yanzu gashi ya fito a full screen to ta ya za ka ka rage girman shi ko kuma ka yi minimizing ɗin shi ga baki ɗaya ma ka sake dawowa cikin shi ko kuma ka kule shi ga baki ɗaya ma ta ya za ka yi irin wannan ko kuma ka motsa shi daga wani guri ya koma zuwa wani guri ko ka ƙara faɗin shi ko ka canza girman shi ko kuma dai kai mai ka jujjuya shi dai ka sarrafa shi duk da irin yadda kake so ka yi a sauƙaƙe ba tare da ka sha wani wahala ba ta ya za ka yi kai irin wannan wannan bidiyo namu abin da yake kunshe da shi kenan ba tare da wani ɓata lokaci ba a da farko za ka san da farko tukunna ya danganta da wani fayil kake nema ka buɗe misali wani fayil kake nema ka buɗe abin nufi wani software kake so ka bude a da farko inda za ka je ka nemo wannan ainihin a wannan software din naka a gurare ne da ba su wuci guri uku zuwa hudu ba da farko ga desktop icons naka idan baya cikin wannan desktop icon din abinda kake nema idan babu shi a cikin wayannan wayanda suke desktop din nan sai ka dawo ainihin taskbar bar icon wato wanda suke jere a ƙasa rera su wa'annan wanda suke jerin ƙasa dinnan kamar haka shi ma idan ka zo ka duba daga cikin wa'annan wanda suke jere a ƙasa dinnan babu abin da kake nema a nan a tunda wannan su suna zuwa by default ne dama a sukan zo na ɗaya na biyu na uku na hudu wa'annan iya guda hudun ainihin windows ɗin kwamfutar ka da su yake zuwa sauran kuma sai idan kai ne ka ƙaƙƙara su a kai a shine to idan babu shi a cikin nan sai kuma ina zaka je ka duba domin ka samo shi zaka iya zuwa nan gurin a ga windows menu din haka da ka taba shi kamar haka zaka ka ga jerin applications din da suke kan windows din nan ne gaba ɗayan su ga sunan haka tun daga nan har zuwa ƙasa zaka iya taɓa ga wannan dan layi ɗin nan za ka iya taɓa shaka domin ya zama ka yi scroll down har har zuwa ƙarshen ƙasa ka nemo abin da yake a ƙarshen ƙasa hakan nan kamar yadda kuke gani a idan anan ma ka zo ka duba baka gani ba to sai abu na gaba za ka tafi wajen sacin a ina za ka je ka duba kai sacin gashi a daidai nan gurin nan anan za ka zo ka taɓa domin kai sacin nan? abin da kake so ka sacin ka nemo shi a domin ka buɗe shi ka sarrafa shi kai amfanin da kake bukata da shi to a dukkan wani application da ke akan system ɗinka in ka zo a sacin din nan a nan za ka same shi duk in ka je ka duba gurare baka gani ba a matsayin ka na ɗan koyo mafi sauki ka zo kai sacin din shi a nan gurin kawai da kai sacin in dai ka rubuta spelling din a daidai zai baka shi daga sama din nan haka sai kai double click akan shi domin ya zama ka bude shi kamar hakan nan to yanzu a ainihin kamar yadda kuke gani ainihin idan kuma a kana so ya zama application ɗin ka fito da shi waje ne kamar hakan nan ya zama ko da yaushe kana kallon shi akan ko desktop ɗin nan ko kuma wannan pen to tax bar ɗin nan haka ta ya za kai ka fito da shi wannan guri su wannan wanda suke zaune akan icon wannan kan desktop din nan su sai in kai installation ne wato application da kai installing din su su ne za ka zo ka same su a wannan guri din kenan akan desktop din nan na farko kenan to ta ake installing nan idan an tura maka ainihin abin da aka tura maka idan ka zo ka duba shi yanzu misali nan mun shigo cikin file explorer namu ne bara mu bada misali da shi yanzu daga daidai nan a ainihin idan ka zo ka duba desktop ga folder da take ta desktop nan a cikin ta duk wani application anan zaka zo ka same shi in ka turo shi a kan ainihin system ɗinka ko kuma kai downloading ɗin shi in ka shiga ainihin folder ta downloading akwai folder downloading a ainihin a cikin folder downloading anan zaka zo ka samu abin da kai downloading to wanda kai downloading ɗin da farko shine idan ka install ɗin shi shine idan ka taɓa yanzu misali da ke install yana dan jan lokaci ba za mu taba mai installing din ba to amma kai idan ka taba kan installing ainihin zai sauka ainihin zai in ya kammala installing din shi za ka zo ka same shi ainihin akan desktop naka ne daidai nan gurin wannan shafin shi ake kira da desktop icon duk wani application da ke a nan gurin shi ake kira da desktop icon to in har ya ya sauka a nan gurin to in ka duba folder ainihin folder ta desktop din nan ainihin za ka zo ka same shi a ciki ga folder desktop nan kun in kai double click za ta bude maka duk application ɗin da suke a can a waje za ka zo ka same su a daidai nan gurin wanda suke a kan screen ɗin nan suna cikin wannan folder ta desktop ɗin nan already a shi ake kira da desktop icons to idan kuma ya zama kana so ya zama ka saka application ɗinka ya zama ya jeru a cikin wayannan dinnan wanda su ne emergency application wanda su kusan ko da yaushe kana buƙatar su domin kai amfani da su cikin gaggawa ba tare da ka sha wahalan zuwa ka nemo su ba fa a kawai yanda za ka yi ka saka application ɗinka ya dawo daga cikin wayannan, yanzu misali bari mu bada misali da wannan adobe ɗin nan idan ka taɓa shi kamar haka sai ka yi right click a kan shi da ka yi right click a kan shi kamar yadda kuke gani a gashi daga daidai nan a yanzu wannan already ba damar ya hau tax ba sai dai ka sa shi pin to start a gashi kamar yadda kuke gani yanzu ba za mu zo mu cire ɗaya daga cikin waɗannan a yanzu kamar wannan yauwa application din da muka buɗe kamar haka din na wannan idan muna so ya ci gaba da zama a nan gurin haka yanzu wannan ainihin settings ne da muka bude to idan kai right click akan shi gashi da ka taba fin to tax bar zai ci gaba da zaman shi a nan gurin ko da ka kule shi ba zai dauke ba a nan gurin amma yanzu already idan muka kule shi kamar yadda kuke gani a bara mu kule shi kamar yadda close window din nan haka kun ga ya dauke ya tafi daga wajen to amma idan muna so ya dawo ya ci gaba da zaman shi a daidai gurin fa bara mu je mu kara bude setting kamar yadda kuke gani a ga application na setting namu yanzu already kun ga yanzu gashi ya bude mana to bara mu minimizing din shi haka kun ga bai tafi gaba ɗaya ba iya minimizing muka to in muna so ya ci gaba da zama ana kawai haka za mu da mun yi right click a zai ba mu wannan option din nan a gashi pin to tax bar kawai da ka taba haka shikenan zai ci gaba da zaman shi a wajen to yanzu ko da mun kule shi ko da mun kule shi kamar haka kun ga already bai tafi ba yana nan a dai a wajen kenan kamar yadda kuke gani to haka duk wani application kana so ka sashi a cikin tax bar ɗinka ta hanyar da zaka bi ka dora shi kenan yanzu bara mu kara saka wannan adobe din nan kamar da kuke gani a in kuma kana so ka cire shi ma ta wannan hanyar dai ake bi a cire ba tare da wani bata lokaci ba yanzu ga wannan bara na yi open ɗin shi yake yana dan loading ne sai ya yi loading kafin ya bude tukunna yanzu in kana so ka saka application dole sai ka fara bude shi ya zama ya yi lodin ka buɗe shi wannan yana da dogon lodin sosai ok kamar da kuke gani ga shi yana sacin har yanzu bai gama buɗewa ba a lodin yake tafa faman wannan ya yi nauyi da yawa bar kawai kule shi yan dora wani kawai ya yi nauyi da yawa bar mu saka ainihin google chrome din nan kamar da kuke gani yauwa ga google chrome yanzu ta buɗe mana to idan muna so google chrome din nan mu ajiye ta a cikin wannan gurin ya zama ta zauna permanent dindindin a wajen to kawai kamar yadda take a daidai nan din haka idan ka taba ta kamar haka a idan ka taba ta kamar hakan nan sai ka right click a kanta sai ka taba pin to ba gashi daga daidai kasa din nan hikiyan za ta ci gaba da zamanta a wajen ko da kuwa ka kule ta yanzu gashi za ta ci gaba da zamanta da ka zo kana so ka yi aiki da ita emergency ba sai ka tafi nemo ta ba za ka zo ka same ta anan to idan kuma kana so ka cire ta daga cikin tax bar din nan fa za mu kule wannan application din mu dan yi minimizing din shi idan kuma kana so ka cire ta a cikin sahun wayannan wanda suke a tax bar din nan kawai da ka yi right click akan ta kamar haka za ka taba on pin from tax bar gashi kana taba on pin din nan shikenan za ka ga ta cire a ta fita daga sahun wayannan wanda suke a tax bar din nan kamar haka to sai kuma abu na gaba yanzu misali ok bara mu kara bude wannan chrome din kamar haka da ita za mu ba da misali to yanzu wannan chrome ɗin yanzu ready gashi kun ga kamar yadda take a haka ɗin nan kun ga yanzu ba mu bude ta full screen ba to bari mu sata a full screen to yanzu bara mu ɗan rage mu ɗan rage faɗinta kamar haka mun rage faɗinta to yadda za ka yi ka buɗe ta ta zama full screen ka kuma rage ta ko kuma kai closing ɗinta ga baki ɗaya ma automatically shine idan ka zo ka taɓa wannan ɗan minus ɗin nan za ka yi minimizing ne ba ta kule gaba ɗaya ba amma dai ka fita daga cikin ta gashi kun ganta a nan ga ta nan a ƙasa mun yi minimizing kenan to idan kuma kana so ka sata a full screen ne idan ka taba wannan ɗan cycle ɗin nan hakan nan wannan four corner ɗin nan a da ka taba shi a da ka taɓa shi kamar hakan nan kun ga gashi ta tafi full screen don kuma kana so ka rage daga ɗan daidai nan nan haka a za ka zo ka taba ɗan tsakiyar nan inda yake da ɗan logo na alamun kamar ɗan da za ka yi kwafi daga ɗan tsakiyar nan ainihin wannan abin abin rekodin din nan ya ɗan tare min ne a kamar yadda kuke gani in kuma kana so ka kule ta ga baki ɗaya ne e, ya zama ka kule ta gaba ɗaya ka yi closing na ta yi ka taɓa wannan cancel ɗin kamar haka to yanzu sai mu zo kuma yadda za ka yi display nata ka kaɗan ƙara girmanta ko kuma ka ɗan rage ta ko ka saita da daidai da irin yadda kai kake bukata a ranka ta kasance maka to yanzu already bari mu bude ta gashi kamar haka yanzu gashi ta bude mana kamar haka to misali idan kana so ka saita ta ne ya zama kara ka misali kun ga nan a ce kana so ka rage wannan fadin gefen nan ya dawo kamar daidai nan haka dinnan haka ko kuma ka jawo saman nan ya zama ka rage shi ya dawo kamar daidai nan haka ta ya za ka yi idan ka matso da aro ɗinka ka matso da shi daidai wannan ƙarshen gefen nan kana ɗora shi a daidai ƙarshen gefen nan za ku ga ya buɗe ya zama kamar baka biyu haka to idan ya buɗe ma kamar hakan nan sai ka zo ka danne wannan left click ɗinka idan ka zo ka danne left click ɗinka mun nuna yadda ake amfani da left click and right click a bidiyon mu na farko idan ba kalla ba ka je ka kalla a ne za ka fahimtar wannan videos ɗin da kyau da kyau sosai da su san gaske to idan ka zo ka danne left click ɗinka sai ka shafa sanso ɗinka da hannunka na dama ko kuma ka motsa ainihin mouse ɗinka da hannunka na dama idan ka motsa kun ga gashi yana raguwa gashi in ka in ka jawo ciki ka rufo shi ciki yana yana rufuwa haka in ka buɗa shi ma zai buɗe haka to haka shine yadda za ka yi display ɗin abinka daidai da yadda kake buƙata kenan to haka in kana so ka rage faɗin shi ta sama ko ka kara faɗin shi ta sama shi ma duka ainihin process ɗaya ne da ka ajiye aro ɗinka a daidai ƙarshen saman gurin nan haka a gashi kamar yadda kuke gani da ka zo ka kawo aro ɗinka haka ka ajiye shi a ƙarshen shafin kamar haka za ku ga ya buɗe maka ya buɗe ma ɗan baka biyu haka sai ka danne shi da left click a sai ya zama ka jawo shi daga sama ka jawo shi ƙasa haka kun ga gashi an rage fadin shi ta ainihin ta sama kenan to idan kuma misali yanzu nan haka nan gefe din ka bude wani bidiyo ne yana playing kana kallo a daidai nan kuma kana so ka yi wani aiki daga gefe ya zama ka bude file hakan nan da yawa dai haka akan fiskar screen ɗinka ka buɗe su kowanne da aikin da kake so kai kuma baka so wani yana tare maka wani to yadda za ka yi ka matsar da su su koma daidai gefen da kake so ka matsar da su shine idan ka ajiye aro ɗinka a daidai santar da babu komai a kan shi wannan fayil ɗin ka ajiye shi kamar haka sai ka danne left ɗinka da ka danne left ɗinka sai ka yi amfani da hannunka na dama ya zama ka motsa ainihin mouse ɗin ko ka motsa sanso ɗinka idan ka shafa sanso ɗinka za ka ga yana motsa daidai gefen da kake so ka tura shi haka in kana so ka ajiye shi a wannan dungun ne haka sai ka ajiye shi haka haka sai ka zo shi ma wani wani fayil ɗin da ka bude ɗin ma in kana so ya zama ka motsa shi ka kai shi daidai ainihin gefen da kake so ka kai shi shi ma haka za ka danne ya zama ka motsa shi in kuma ya yi girma za ka rage girman shi ne gashi sai ka taɓa haka sai ka rage girman shi kamar da kuke gani gashi haka shi ma kamar hakan nan sai ya zama ka motsa shi ka kai shi daidai gefen da kake so ka kai shi haka da haka duk za ka bubuɗe wasu files ɗin da yawa ya zama ka yi display ɗinsu ka sanya su a ainihin guraren da kake buƙatar ka sanya su ba tare da wani matsala ba Shi kamar haka a yanzu already bara mai closing din wannan browser din a shi kuma wannan bara mu mayar da shi by default yadda muke amfani da shi kamar da kuke gani a kamar da kuke gani kamar haka kamar haka a to yanzu misali kaddara kai da kake ainihin bako a ainihin assistant to sai ka bude wannan file din kamar hakan nan a to sai ka ga daga ƙasa ɗin shi hakan na yanzu gashi already ka san dai idan ka shigo cikin shi kamar haka kaga ai ba iya kure faldojin nan muka yi ba akwai wasu a ƙarshen ƙasa to ta yaya za ka ka gano wa'annan na ƙarshen ƙasa din a da farko za ka zo ka duba wannan ɗan sandan nan da take a tsaye ɗin nan kamar hakan nan za ka ga motsawa take idan ka zo ka taɓa ta haka za ka ga gashi ta motsa ta janyo mana abin da ke a ƙasa haka in ka ga dama za ka caccaki kanta sau biyu he ka danne he ka motsa ta sama ko ka jawo ta ƙasa in ka ga dama za ka yi amfani da left click ɗinka haka in ka danne ta da left click sai ka yi amfani da hannun dama ka motsa ta sama ko kuma ka jawo ta ƙasa in kuma za ka yi na professional ne irin ƙwararru din nan kawai da ka yi double click haka akan sanso ɗinka zai zama ka danne ta ka motsa sama ko ka motsa ƙasa a ah, ba tare da kayi amfani da left click din ba ma kawai da kayi da ka caccaki sanso ka sau biyu haka kawai za ka ga ka danne ta ko ka motsa sama ko ka motsa ƙasa haka in ma ga baki da complete file din kake so ka motsa shi za ka iya irin na professional kawai da ka fayil file ka sau biyu haka da yatsar ka shi ma zai zama kana motsa shi daidai da yadda kake so ba tare da ya baka wani matsala ba gashin na haka duk za ka motsa shi daidai da inda kake da bukata haka to sai abu na gaba kuma shine ainihin wato yadda za a kirkiri folder da kuma yadda za ka yi kwafi na abubuwa daga cikin wannan folder ya zuwa wata folder din haka shi kuma wannan sai a bidiyo na gaba insha Allahu mu hada bidiyo na gaba shi ma zan nuna muku yadda ake yin shi ba tare da bata lokaci ba idan yau ka fara ziyartar mu a wannan channel mai albarka da wuri ka danna mana alamar subscribe sannan ka taba alamar kararrawa ka zabi wal domin samun sabbin shirye-shirye da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba a huta lafiya mu haɗa bidiyo na gaba